karawar ƙarshe dai a yi ta ne tsakanin kadiri abdu wanda aka fi sani da isaka isaka yan kokowar jihar doso da kuma mati sule na jihar mara'i wanda kadiri abdu ya samu nasarar kayar da matin lamarin da ya ba shi damar sake nasarar lashe takobi an dai shafe kusan mintuna takwas ana fafatawa tsakanin yan kokowar kafin kadiri abdu ya samu nasara a kan mati sulan wannan ne dai karo na shidda da yan kokowar na doso ke nasarar lashe takobi na nijar lamarin da ya sa ya kafa tarihin da babu wani yan wasan kokowa da ya taɓa kafa shi firaminista ministan ƙasar Nijar ne dai Ali Lamin Zen tare da tawagar firaministocin ƙasashen Mali da Burkina Faso suka jagoranci wasan ƙarshen kokowar gargajiya karo na 44 a jihar Agadez. kuma da biyu fatan bari in ta ku ce Allah ba shi sa'a shi ba. muna ma kowa addu'a Allah mai da kowa gida lafiya Allah ubangiji ya sa wa 'yan Nijar dai na fatan ganin an sauya fasali yadda ake gudanar da wasannin kokowar Sakamako yadda ake samun matsaloli a yayin fafatawar. Sunana Ibrahim Sunushi, yi kallon wasa gaskiya tsare-tsaren da aka yi agar su kyau sun ba da shawa, amma abin da muke so game gabata bisa harkar kokowa ya kamata a diba. Gaskiya shekara mai zawa a sake shirye-shirye cikin harkar kokowa. Muna fatan baɗi kuma mai zawa Allah ba wani sa'a. Eh, ni ne Inusa Abubakar, wasan kokowa gargajiya wani a ce gwiwa hannu ta kai ƙasa ko kuma gwiwa ƙafa ta kai ƙasa ko goshin mutum ya leƙa ƙasa. kasa wannan duk ba kokowa ce kokowa abin da muka sani kokowa kawai a murza mutum ga kasa sai bayan shi ya kai kasa ko kuma cikin shi ya kai kasa wannan shi ake ce mafaduwa kawai haka ya kamata a mai da kokowa gargajiya kamar dai kowace shekara yan Najeriya da dama ne suka halarci kwambalar ta kokowa gargajiya a bana inda suka yi baya da yadda aka yi wasannin sunana Abubakar Jibrin Abdullahi daga jihar Kano dan Batta gashi na zo a gadas na kalli wasan kokowa da aka yi na gargajiya gaskiya masha Allah na gani abu ya yi tsari sosai da sosai ya yi armashi sosai da sosai wannan wasan dan ban taba ganin wasa ma ni wanda ya burge ni ba masa gaskiya wannan shine kari na farko da na fara zuwa sunana Abubakar Mai eti a Najeriya alhamdulillah wasa ya kawatar ya burge jama'a kuma ya burge yan kallo an yi duk abin da ya kamata aka yi wasa ya yi daɗi yadda ya kamata mun gode Allah ina da sha'awar ƙara dawowa kallo wannan wasa duk sanda za a yi shi kwanaki goma aka shafe ana fafatawa tsakanin 'yan wasan kokowar gargajiyar na Nijar guda 80 da suka fito daga jihohi takwas na ƙasa gasar a shekara ta 1975 ne dai aka soma kokowar gargajiya domin sada zumunta tsakanin dukkan jihohin Nijar to sai dai a tarihin kokowar gargajiya a Nijar ba a taɓa samun yan kokowar da ya taɓa yin wata bajinta kamar Kadiri Abdu na jihar Doso Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar